in dambu ya yawa baya jin mai manufar wannan karin magana na nuni ne ga inda ake samun matsaloli masu ɗimbin yawa su taruwa mutum a ka ya rasa ta yadda zai ya warware su ya yi sa ya buga nan ya buga can ya faɗi nan ya tashi can duk dai don ganin cewa ya warware waɗannan matsalolin amma abin ya faskara kamar misali ne a ce mutum ne yake fama da lalurori na rashin lafiya akwai cututtuka iri daban-daban da kowace cuta idan ta samu mutum wato kowace cuta kwaɗe ta ishi mutum azaba da fitina da ƙwarzaba wato ya rasa ta yadda zai rabu da wannan cutar cuta ɗaya kenan to sai aka samu wanda kuma yana ɗauke da ire-iren waɗannan cututtuka fitinannu sama da guda uku ko hudu ko biyar shi kaɗai kun ga a irin wannan ne za a ga cewa duk iya ƙoƙarinsa don ganin cewa ya dawo ko lafiyarsa ta dawo garau kamar da abin sai ya faskara to kenan idan cututtuka ta yi yawa ba ta jin magani ko kuma magidanci ne ke da 'ya'ya da yawa waɗannan 'ya'yan kowanne kowanne ɗaya daga ciki ciyar da shi tufafi magani a asibiti harkan karatu da sauran al'amuran yau da kullum ɗa ɗaya kawai ya isa ya zama wata fitina a gare shi musamman idan wannan magidancin talaka ne to sai kasance yana da 'ya'ya biyar ko goma ko goma sha biyar ko sama da haka yana da mata na aure biyu uku ko kuma huɗu to gashi kuma ƙaramin mai ƙarfi ne ba yadda za a yi ko da shi kadai ya ciyar da kanshi ballantana waɗannan 'ya'ya sama da goma sha biyar ga mata biyu ko uku ko kuma huɗu to komai irin kuɗin da yake samu a talauce ɗan taro sisin da yake samu yake kaiwa gida ba za su wadatar da iyalin ba a ci da safe a ci da rana a ci da daddare da haka a nan zai iya amfani da wannan karin magana cewa matsalolin gidansa sun ta'azzara sun faskara wato sun gagare shi kwatankwacin yadda ake cewa idan dambu ya yawa baya jin mai gwamnatoci na jihohi da gwamnatin tarayya duka suna amfani da wannan karin magana don nuni ga irin halin da suke ciki na karancin kuɗi duba ga kuma irin ɗimbin matsalolin ko kuma buƙatun 'yan ƙasa da suke kai kukansu ga gwamnati. A jiha za ka ji gwamna yana cewa akwai matsaloli masu ɗimbin yawa a jiha da kuɗin da suke shigo masa ko suke shigo aljihun jiha ba sa kai ga yadda zai iya biyan bukatun dukkan al'ummomin ko kuma dukkan al'ummar jihar don haka don buya yawa a gare shi kuma ba zai taɓa jin mai ba wato matsalolin jihar suna da yawan gaske da iya kuɗin da suke shigowa aljihun gwamnatin jihar ba su kai sun komo da za su iya duba ko kuma iya kutsawa cikin waɗancan matsalolin su ga sun warware su ba haka ita ma gwamnatin tarayya tana amfani da irin wannan karin magana don nuna cewa matsalolin ƙasa ta yi yawa kenan ko da dubi a kai ga yadda zubin kalmomin cikin karin maganan suke lallai dambu akan yi shi ne a matsayin tsaki busasshe za a gan shi musamman idan ba a sa mai ba amma idan aka sa mai za a gan shi da armashi yayi laushi ko taushin da za a iya ci cikin natsuwa da kwanciyar hankali da kuma matsi a baki kenan idan babu wadataccen mai da zai isa ya kai ga ko ina cikin dambun to za a ga ko a ido dambun ba shi da wani kyan gani babu wani armashi ba kuma wani ɗanɗano mai daɗi a baki ko daɗin tauna da zai kasance na da shi a nan zan dakata tare da fatar za mu haɗa darasi na gaban da za ji wani sabon karin magana tare da fatar za yi lakin za yi sharing za yi subscribing a huta lafiya